ai yanzu matsalar da da yawa cikin mutane suka samu kansu kenan a harkar waya wannan waya da yawa akwai mutane da yawa waɗanda da kama muni, amma yanzu har bulufin suna kallo a wayansu jarabawa ce kuma jarabawa ce jarabawa ce abinda za ka yi nasiha ka ce bakin idan ka ga wata da wani suna hira ka ce ai hiran su noka kai kuma ka je ka buɗe kana kallo a waya kai ma ai noka dewa har akwai ustazan da jarnan jarrabawar suka gagara cinta eh mutum ne mutumin kirki mai addini amma zai shiga wayarsa ya kalli batsa yadda yake so da wadda zai bude wayarsa ya kalli bulufin ya kalli batsa da wadda yake zuwa bayan gari mai bambancin su duka yan iska ne jarabawa ce ko ba jarabawa ce to yanzu ganar wayar in ka shiga ɗakin ka kai kai ɗaya ne to abun ne za a gwada ustazancinka na gaske ne ko ba na gaske ba ne ga ka ga wayar ka ba kowa a ci banda ubangijin ka ba mai kallon ka in ka ci jarrabawar to a lokacin za ka ci in baka ci jarrabawar ba a lokacin ne ba da ka ci to idan kai mai tsoron Allah ne ka sani wannan abun dama wadda yake da wuta da aljannan Allah ne kuma ka san shi yana kan duk duniya akwai wadda in Allah ya ce ka shiga aljanna zai ce shi bai daban ba ba mai wutar ba mai aljanna shi kuma mai wutar mai aljanna wadda zai yi hisabin ya gani wadda zai yi sakamakon shi kuma ya gani jarrabawa ce babba ko ba jarrabawa ce jarraba wallar wayan ta zama jarrabawa wadda yawa a cikin mutane abinda mutum ba zai iya yi a normal rayuwarsa ba sanadiyar waya ya fara yi ya fara yi zai yi hira da budurwarsa su yi chatin ta ɗauki hoton tsiraicinta ta turo mishi ya gani wani shi ma ya ɗauki hoton tsiraicinsa ya tura mata ta gani haka ne haka ne Allah ya tsare to kaga wannan jarrabawa ce to sai Allah ya ce zan muku jarrabawa da farauta ga ku ga dabban Allah ya ce in gani waye zai kame waye zai taba to kai ma yanzu ga ga iskancin har cikin ɗakinka ga ga iskancin har cikin ɗakinka iskanci ba ka da bukatar sai ka je wani gashi nan a wayarka allah sai ya ga tsoronsa da kake da gaske ne ko ba da gaske ne eh, wani haka zai sauke bulufin din da yawa a cikin wayarsa tana nan ga sunan allode duk abin da yake online ba naka bane amma in kai downloadin ka sauke a wayarka ya shiga kayan hisabinka domin mallakar ka ne da ka ka saye shi baka san yaushe zaka mutu wannan abin yana wayarka ba kana tafiya a mota yana cikin wayarka mota ta faɗi ka mutu ka na kasa bluefin suna nan a cikin wayanka a ce duk abin da ka sauke a wayarka ai da kuɗin ka kasa data kai downloading so ya zama mallakar ka daidai ne da ka je ka siyo kasar na bluefin to wani haka yake tara su a cikin wayarsa E kamar yadda muke faɗa Allah kaɗai ya san wadda daga kwanciyarsa bai tashi ba akwai wadda yana baccin da bindiga ake ɗaga shi a cikin gidansa yan fashi ko barayi akwai wadda yana baccin a cikin gidansa gobara ne take ɗaga shi ba abin da ba yi faruwa shi kuma aiki da za mu yi innamal a'malu bil khawatiyim haka annabi ya ce yaya karshen ka za ta kasance to shi mai hankali kullum yana duba karshen ne abu kaza din nan ban san yaya za a yi ba abu kaza din nan ban san wanda ya rabka na kuma shi kullum yana ganin yana nan ne shi kullum yana ganin yana nan ne shi kullum yana ganin yana nan ne wanda ya rabka na shi kullum yana ganin yana nan ne wanda ya rabka na shi kullum yana gani yana nan ne in kuma duniya ka mata wannan fassara baka san ta ba in kama rayuwa wannan fassaran baka san rayuwa ba wai in ka ɗauka wani sati ma za a yi tafsiri da kai baka san rayuwa ba wannan tunanin kawai ya nuna ma kai ma ka san baka san rayuwa ba idan akwai wani program da za a yi gobe da safe ka ji da kai da a yi baka san rayuwa ba baka fahimci rayuwa ba sau nawa haka ya faru akwai wadda karatu ake haka karatu ne ana zazzaune ana karatu na gefen shi sun dauka bacci yake gingedi ne ya dauke shi sai da aka tashi a karatu aka taba shi aka samu ya mutu kuma ka yi tunani duk wani babi da kake ganin abun akwai aminci sai ka samu wadda shi kuma abun ya mutu duk wani gu da kake ganin za ka iya labewa agun ka samu aminci sai ka samu wadda shi kuma agun ya mutu yaushe ne a majalisa ne fa ana zaune a majalisa ne dan majalisa ya mutu an kawo wani motion ana tattauna kawai aka tashi aka samu ya mutu yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa saboda ka idan ka ci gaba da shirya waɗannan burace-burace na sharri za ka yi taɓata lokacin ka ne matsalar mutuwa yan uwa shine sau ɗaya ake yi wannan matsalar mutuwa sau ɗaya in ka tafi nan ka tafi ka yi abin kirki ko baka yi ba ka tafi kenan ka yi abin arziki ko baka yi ba ka tafi kenan ka tafi kenan to mutum ya shirya ma kansa yadda zai gudanar da rayuwarsa a cikin alkai jarrabawa sunnar allah ce kauniya ce lati ta gayyar sunnar allah ce kauniya ba ta canzawa allah yana jarabtan bayi jarabawa iri-iri wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at wa nabluhum bi sharri wal khairi fitna ta fiskoki da yawa jarrabawa na zuwa to nasarar ka shine ubangiji ka samu sa wajen cin jarrabawa to amma dole sai ka kawo da kai dole sai ka kawo da kai dole sai ka kawo da kai lokacin da kake maganganu da wacce akan duk abin da kake magana a daidai lokacin ka dinga tuna ka dinga tuna ‘ya'yanka ka dinga tuna ƙannanka ka dinga tuna iyayenta sannan ka dinga tuna sakamakon abu wannan na daga cikin abin da zai taimake ka wajen gyara kanka muhasabatun nafs idan mace kake nema ta banza ka kalle ta ka kalli wuta yanzu kai ya kamata ka shiga wuta akan wacce kai kai makanka lissafi wacce din da muke tare da ita yanzu ya kamata na shiga wuta akan wacce ke ke yi lissafi wanan nan da nake tare da shi yanzu ya kamata in shiga wuta akan wani ki duba kimarsa ki duba wutar ka duba kimarta ka duba wutar to abinda azzalumai ba su lissafi kenan dubu hamsin dokta sun kasa ka shiga wuta akan su dubu hamsin sun kasa miliyan hamsin sun kasa duniya da abin da ke cikin duniya duka wallahi ta bai kai a baka ita ka shiga wuta ba to sai kaga mutum na ta sayan wuta dubu biyu dubu uku dari biyar dari biyu dubu biyu dubu uku dari biyar dari biyu shi kuma ya san wuta yake saya ya san wuta yake saya Allah ya samu dace